gabatar wanda yau za mu ce wannan shine na biyu ko na farkon mun fara magana akan ayin ainun idan mun ɗauke shi a matsayin kalma na larabci to ya zo so 66 a cikin alkur'ani mai girma wanda yana ba da ma'anoni da yawa to idan muka ɗauki kalma ɗaya a matsayin maita wanda shi ma maita ko mu ce ƙungiyar asiri duk nau'i ne na maita yanzu ya yi yawa ya yadu a duniya wanda ba za a iya iyakancewa ba ba za a ce ga adadin mayu da nau'o'in maita ba ko da ba zan faɗi garin ba amma dai na tuna shekarar da ya wuce akwai wani gari da sarkin mayun garin ya mutu aka ce za a naɗa wani amma eh, kafin a naɗa ka sai kana da maita kala goma in ka san maita daban-daban daban kala goma za a naɗa ka sarki din an samu kuma wanda suka nema wanda bai da maita kala goma wannan ba mamaye ba ne wannan duk kullum karuwa yake yi ba mamaki idan al'amarin maita ya karu a wannan lokacin kuma gaskiya ne domin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al'umman nan na ƙarshen zamani kashi saba'in bisa ɗari za su mutu ne dalilin maita kuma ba mu yi mamaki ba idan kuka gudu ma karatun saboda annabi ya riga ya yi gaskiya idan kashi saba'in bisa ɗari za su mutu kuma ka dinga karantar da ku kuka san maganin da yadda za ku kare kanku ai ba za a samu biyan bukata ba da haka annabi ya yi gaskiya saboda ana bukatan kashi saba'in din nan ne su mutu shi yasa za ga kowa ma zai iya gudu ma karatun ka sani ba balle ka kare kanka ah, kafin mu ci gaba da bayani akan ainihin ko ƙara da bayani akan ainihin maitan zan so in gaya mana mahimmancin wannan karatun mun sani dai duk ɗalibin ilimi da ya karanta wannan littafin musamman ma littafin da talimi wanda shak zarnuji ya rubuta to na san zai iya bada amsa cewa malamin yana cewa al'ilmi ilman al'ilmi tibbi lil abdan wal ilmi lil fiqhu lil abdiyan ilimi ya kasu kashi biyu akwai ilimi na magani domin dole mutum ya yi rashin lafiya akwai kuma ilimi na fiƙihu. domin a fahimci addini akwai ilimin fikihu domin fahimtar addini yana ɗaya daga cikin mahimmancin wannan ilimi sunna ne na manzan Allah da littafin da ya sama ɗibbin nabawi wanda annabi yake zaunawa ya karantar da sabai nau'o'i na ilimi abu na biyu shine idan ana maganan gamuwa wani lokaci za ji an ce an yi gamu an yi gamu mutum ya gamu da iska to muhimmancin wannan ilimin za a gane ya ake gamuwa da iska idan wata ta yi haske sosai idan wata ta yi haske sosai a lokacin za ga dan adam baya jin tsoron yawo haka ne ko a kuma daidai lokacin su iska aljanai ke yawo to da ka fita lokacin farin wata sai ku haɗu sai kaga ka karye ko wani abu ya faru wanda yake da ilimin nan da ya ga wata tana haske ya san ya kamata ya natsu in kuma zai fita zai fita ne da azkar wanda annabi ya karanta domin samun kariya abu na biyu wanda yake dalilai da mahimmanci na neman wannan ilimin idan ana zafin rana da rana to su iska ko aljani sukan so su tsaya gefen hanya wurin ganyaye hakukuwa shi kuma yaro ko yarinya in yana tafiya a bakin hanya in ya ga wani dan ganye sai dan taba shaka kun ga ya buga aljanin kenan sai aljanin shi ya jawo aljanin sai aljanin ya shige cikin jikin sai ka dace ya yi gamo da iska inda ya san yana da wannan ilimin zai gane cewa idan yana tafiya da rana a kan hanya to ba zai taba kowane ganye ba domin su aljanai ba su da ƙarhi ba su iya motsi idan ana zafin rana sukan makale ne a ƙarƙashin ganyaye da hakokuwa da ke bakin hanya kun ga wannan shine na uku mahimmancin wannan ilimin abu na hudu wanda yake nuna mana mahimmancin irin wannan ilimomi da muke magana a kai idan mutum ya shanya kayansa ko mace ko namiji haddare ya yi idan bata kwashe ba aljani yakan kwashe ya sa in gari ya waye za ta tada kayan kamar ba taba ba daga nan sai aljani ya shiga jikinta idan akwai wannan ilimin kunga ba za a bar kaya su kwana a waje ba abu na biyar wanda zai nuna mana mahimmancin wannan ilimin idan rana ya fada ba a son mace ta je ɗiban ruwa a rijiya domin sau da yawa aljanai sukan zo su ɗibi ruwa bayan rana ya fada su da haka ilimi wa'annan ilimi ne wanda yake da faɗi ilimi ne da bai da iyaka wanda ko da na ce zan ci gaba da bayani akan bahaushe yakan kira wannan abun kurwa wannan kurwan malamai sun yi bayani akan kurwan nan yana cikin jikin mutum ana iya zare shi ana iya aikan shi ana iya tura shi kuma kur'ani ya tabbatar da wannan duk da alkur'ani a cikin alkur'ani ya kira shi nafsun amma idan muka karanta ayoyi hudu ko biyar da ke cikin alkur'ani za su tabbatar mana da wannan abin ana kira kurwa kuma wannan kurwan ne nau'o'in mayo guda uku suke farauta in sun kama sai su maida shi rago ko su maida shi saniya ko su maida shi kaza don su yanka su ci naman idan maitan ya zama wanda ake yi ne don a ci nama Allah ya yi gaskiya da ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma da yake cewa Allahu ya tawaffal anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun idan muka rubi wannan aya Allah yake cewa Allah shi ke zara annabs wato yake cire rai lokacin da za ta mutu sai aka ce to kuma akwai wani rai kamar kai ka ce rai biyu to wannan abin da Allah ya ce wallati lam mutu idan mutum ba zai mutu ba aka zare mashi annabs za ga bai san abin da ake yi ba to malamai suka ce kurwa ne shi yasa za ga in kana bacci baka jin magana baka san wanda ya shigo ba baka san wanda ya fita ba amma kuma sai ka rinka bafalki ga ka a banki ga ka ka zama ciyaman kurwanka ne ke yawo yana yawo su kuma nau'o'in mayu guda uku suna nan suna farautan wannan kurwan naka wanda za mu ga maka yanda yake wani babban malamin musulunci da ake kira jabir bin harb ya ce shi annabs wato kurwa wani abu ne a jikin mutum wani sanadari ne da allah ya yi sa a jikin mutum shi zai sa ka iya tafiya ka samu lafiya ka samu rashin lafiya ka ci abinci ko ka kasa cin abinci ka ne haka yake jiki yana shiga yana fita yana shiga yana fita wannan kurwan an yi shi ne da ajasar nuriya an yi shi ne da haske shi yasa za a iya maida shi sa za a iya maida shi mutum za a iya maida shi rago idan wa'ancan suka zara wannan jikin naka suka maida shi rago sai ka ga rago gulgul ana ba shi da sa kuma mutum ne kila ma yana magana shi kuma wancan he su ɗauke gangan jikin su kai daji su aji sai ga mutum yana ta wahala ina ji wannan nau'in maita ba sai na yi dogon bayani ba ana yi haka ko ko ba yi ibn hazam ya yi bayani akan ko menene ake kira kurwa wanda shi ya ce da ake kira kurwa wani abu ne yana motsi kuma an yi shi ne da haske shi ke sa mutum ya yi motsi shi ke sa mutum ya yi tafiya shi ke sa mutum ya yi bacci idan aka zara wannan kurwan sai ka ga mutum bai iya komai bai atishawa da sauran ire-iren abubuwan da ka iya samunsa a daidai lokacin za ka ji gaɓoɓinsa na ciwo amma a auna shi a ga lafiyan salau kunnensa na ciwo a auna shi a ga lafiyan salau an zara wannan kurwan kenan suwa ke zarewa su ne mayu me yasa za mu yadda ana iya zara kurwan mutum Allah ya yi gaskiya a cikin Alkur'ani mai girma yana cewa walau tara izi zalimuna fil gamratil maut wal malaikatu basidu aydiyakum ukhruju anfusakum sai malau lokaci kurwa ake fara zarewa me yasa aka ce kurwa ne sai aka ce yawma tujzauna azaba hun bima kuntum taquluna ala allahi ghayra yau za a saka maku yau tun ranar da aka zare kurwan za a yi mai azaba na walakanci saboda karya da yake yi wa kuntun an ayati sastakbirun wanda kun kasance kuna karyata ayoyin Allah mu sake duban zance Allah madawakin sarki ce huwa allazi yatawaffakum billail Allah ke karban ranku da daddare haka ne an yadda da fasara nan ana mutuwa da daddare kenan a'a wallahu yatawaffa kumbillet Allah shi ke zare kurwanku da daddare wa ya alamu ma jaratun bin nahar da rana sai karka jiya na yi mugun mafalki na ga an wuce da ni sama jiya na yi ai an daba man wuka ashe maye ne ya biyo ka to ita wannan kurwa naka akwai wanda yake da kurwa kaman kaza take kaman yadda ka san kaza haka take fita akwai wanda yake da kurwa kaman jemake mun san jemake ko kurwa da take kaman jemake ita ce babba a cikin kurwa akwai kuma kurwa da take kaman fara kurwa ne amma kaman fara take wadda take wayannan kurwa idan ka kwanta bacci za su fita sai mu dawo kan ainihin mayu din akwai maye kamar yadda na fara faɗa wanda idan ya je farauta ya kamo wannan kurwan naka sai mai da kurwan kaman sa ya mai da kurwan kaman rago ya mai da kurwan kaman busuru sai ya yanka a daidai irin wannan mutuwan ne za ku ga yaro bai da lahiya karami ko babba bai da lahiya ko kuma mace batan lahiya ta mutu amma ga jini na fitowa ta hanci da baki kai ka ce ko an yanka ne idan ka tambayi doktoci menene ya tsinke a jikin wannan mamacin me zai ce eh? wayanda suke zuwa wurin jinya za su fahimci ana mutuwa kusan nau'i biyu za a ga wani ya mutu ba alaman jini tare da shi haka ne ko za a ga wani kuma ya mutu ga jini a baki ga jini a hanci ga jini a kunne su suwa kenan suka yi aiki eh ba za ku ba da amsa su a suka aiki ko kuna tsoron su ne Allah ya kara mana imani kamar da na faɗa suna da yawa akwai nau'o'insu da yawa to wayannan mayun cikin dare akwai wanda za a su kamar kyanwa mage amma idan ka kalli idanunta sai ga idon bai yi kama da na mage ba ga mage mage ne amma da idon mutum amma idan tana fita za ka ringa ganin wuta a bayanta me take yi tana farautan ɗan adam ne akwai kuma maye da yake fita kaman kyanwa amma hatta idanunsa ma za ka ce ko mage ne shi ma da daddare in zai je farautan mutane yana fita da wuta shi sa in kana yawo a ƙauye wata za ka dinga gani ko ma a cikin gari sai ga wuta yana ɗan tahiya yana ɗan tahiya ko wannan yana nuna irin wannan nau'in maitan ne to akwai mayan da yake yana rikidan shahu akwai mayan da ke rikidan